ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد يوى مسلمي مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ليقوة رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kuma ɗaya ga watan uku watan maris miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a yau za mu majalisi na farko cikin majalis na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka muna gode ma allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana watan ramadan hakika wannan ni'ima ce babba akwai 'yan uwa wanda su kasance tare da mu a wannan a irin wannan majalisi a shekarar da ta wuce yau ba ta tare da mu sun tafiya zuwa ga makoma mu ma muna nan kan wannan hanya wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ga Ramadan bayan wani Ramadan hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi masa falala domin ya ba shi abin da yake sanadiyar samun wato ɗaukakar daraja a cikin aljanna kuma yadda ya zo a hadisin talhata ibn ubaidillah a cikin musnad na al'imam ahmad cewa waɗansu mutane biyu wannan hadisin muna yawan maimaita shi a irin wannan majalisi kuma a. a wa'azin da aka kaddamar akan maraba da ramadan mun ambaci wannan hadisi na mutane biyu da suka zo daga wato daga kabirar baliyu suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ɗayansu yana mai istihadi a cikin ibada sai suka tafi jihadi tare da sahabbai shi wannan wanda yake yawan istihadi sai ya yi shahada ya yi mutuwar shahada aka kashe shi a wajen yakin shi kuma ɗayan ya rayu har ya sake ganin wani watan ramadan bayan wannan ɗan uwansa da ya rasu to sai talhata bin ubaidillah ya yi mafarki cewa ya gan shi a kofar aljanna tare da shi da waɗannan mutane su su biyu da wanda ya yi shahada da wanda ya rasu daga baya sai wani mala'ika ya fito daga cikin aljanna ya kalli shi wanda ya rasu daga baya ya ce shigo ya shigar da shi cikin aljanna sannan sai bayan wani lokaci sai ya zo ya kirawo shi wannan wanda ya mutuwar shahada ya ce kai kuma shigo sai ya shigar da shi sannan ya sake fitowa sai ya ce ma talha ibn ubaidillah ya ce nifa sai ce a kai tukuna wato bi ma'ana shi da sauran rayuwarsa eh, da sauran lokaci da riga ya mutu ba to sai talha ya gaya ma sahabbai sai suke ta tattaunawa ta yaya aka yi wannan wanda ya mutuwa shahada ne ishtihadi a cikin ibada amma ga shi ya yi jinkiri an yi jinkiri wajen shigar da shi cikin aljanna shi ko wannan da ya samu a ƙarin rayuwa shi an riga shigar da shi aljanna suna cikin wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce me kuke tattaunawa sai suka gaya masa sai ce kuna mamaki ne shi wannan ya samu ramadan tsari akan ramadan din da waccan ya samu ya samu adadin sujadodi da ya Allah tsari akan wanda waccan ya samu saboda haka wannan malamai suna ambaton wannan hadisi don nuna falalar mutum ya sake riskar ramadan a cikin rayuwarsa dalili ne na samun ƙarin ɗaukakar daraja don haka mu gode ma Allah Allah muna gode maka kan ka sake nuna mana watan ramadan to kuma alhamdulillah cikin taufikin Allah Allah ya sake mana taufiki cewa a cikin wannan watan ramadan za mu tsaya mu aiwatar da haɗuwar mu ni adinmu a majalisi irin wannan majalisin tafsirin alkur'ani wanda in ba manta ba akwai shekarun da wannan al'amari ya gagara a gare mu ya zamanto cewar irin wannan majalisin ya gagara a gare mu Allah ya nuna mana cewa wannan abin ba bai buwaya ba ne ga Allah abinda kake ɗauka mai sauƙi abinda kake ɗauka kamar tabbatacce ba zai tabbata ba sai da mashi'ar Allah sai Allah ya so da haka mu gode ma Allah cewa Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana yin irin wannan majalisi na alkur'ani wanda kamar yadda muke farawa duk shekara muke janyo hankali mu nuna cewar wato majalisi na alkur'ani na tafsirinsa da karatunsa yana da muhimmanci a cikin watan ramadan saboda alaƙar watan ramadan da alkur'ani domin a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata bitar alkur'ani tare da mala'ika jibril a cikin watan ramadan wanda ya nuna muhimmancin samun kyakkyawar alaka da alkur'ani a cikin watan ramadan to ɗaya daga cikin hanyoyin samun alaka da alkur'ani shine halartar majalisin tafsirinsa da kuma shi kansa ma mutum ya rinka mutsala a tafsirinsa bayan tilawarsa a cikin sallah a cikin tarawih da kuma cikin tahajjud da kuma bayan tilawarsa da yake yi a cikin mushaf yana yin sauka bayan sauka wannan shine haske ƙari akan haske hasken azumi ya zamanto an samu daɗi ta hanyar hasken alkur'ani don haka ita ma wannan ni'ima ce da za mu gode ma Allah jalla wa'ala kada mu sake akan dan kyakkyawar alaka da alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki bai bashi yadda zai iya tilawar alkur'ani har ya sauka ba ya amfani da wannan dama ta watan ramadan ya koyi karatun alkur'ani ya koyi yadda zai karanta alkur'ani yadda Allah ya kai shi bayan ramadan shi ma zai shiga jerin gwanan masu tilawar alkur'ani suna yin sauka bayan sauka wanda wannan shine wanda zai sanya shi cikin waɗanda ainihin aka ba su alkur'ani waɗanda suke imani da shi haƙƙin imaninsa alladina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika nuna bi waɗanda muka ba su alkur'ani suna karanta shi yadda ya cancanta a yi tilawarsa waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da shi wannan domin alkur'ani ya zama to shaida a gare mu a mu kula da ladubban ɗin alkur'ani kamar yadda muke janyo hankali a koyaushe ba don komai ba sai don saboda girmama cewa zancen allah ne don haka bai halatta ka ɗaukaka murya sama da wato abinda ake karantawa na zancen allah ta baraka wa ta'ala ba da hirace-hirace da amsa waya da maganganu da abubuwa waɗanda suke na shagaltarwa gare ka da shagaltarwa ga 'yan uwanka da suke cikin majalisi irin wannan da kuma cutarwa gare su kuma cutarwa gare su yana bayuwa ya zuwa ga cutarwa ga mala'ikun Allah waɗanda suna nan tuli suna halartar majalisi irin wannan tare muke da su a wannan majalisi a yanzu da kuma a koyaushe muke akadin wannan majalisi duk majalisin karatun alkur'ani suna nan kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin sunan da tirmidhi cewa mutane ba su taɓa haɗuwa a ɗaki daga cikin ɗakunan allah ba suna karanta littafin allah suna darasinsa a tsakankaninsu face rahama ta lullube su mala'iku sun face rahama ta lullube su mala'iku sun lullube su da fukafukansu da kuma sakina ta sauka a gare su ita ce nutsuwa wadda take ba da ƙarin imani a kan imaninsu kuma allah maɗaukakin sarki ya rinka ambatansu a wajen waɗanda suke tare da shi su ne wato almala'ul a'ala jama'a mafi ɗaukaka wato su ne annabawa da manzanni da kuma mala'iku al-muqarrabun hamalatul arsh da sauran manyan mala'iku su jibrilu da Nika'il, da israfil da manyan bayan allah waɗanda allah maɗaukakin sarki zai rinka ambaton waɗanda suke a wajen a wannan majalisi tare da su wanda ku duk allah ya ambace shi a tare da waɗannan hakika ya yi arziki mai girma hakika ya yi arziki mai girma muna gani yadda 'yan duniya ake kawo musu albishir cewa ai ran nan da muke majalisi muna zaune tare da shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa sai aka kawo maganarsa sai ya ce a'a ina wane yana nan wane yana nan aka ambace shi in aka zo aka gaya masa yadda za ka ga yana farin ciki yana murna wai an ambace shi a majalisin shugaban kasa to wannan kai a mala'ul a'ala Allah ne da kansa shi zai ambace ka kuma Allah ya tashi ambaton bayan bayansa zai ambace su ne da sunansu da sunan iyayensu ya ce na ɗan wani wane ɗan wani yana majalisi na alkur'ani Allah ka sanya mu a cikin to da haka mu kula da kyakkyawan ladabi a irin waɗannan majalis ɗin mu kuma kiyaye daga cutar da 'yan uwa musulmi domin yayin da kake neman wato abu na falala ka kula kada ka hau abin da yake na haramun ne shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi da harshenka ko da hannunka ah, wannan wato aikata haramun ne to ba a neman falala ta hanyar aikata haramun na haka mu kiyaye kada mu cuci 'yan uwanmu da muke zama tare da su a cikin majalisi kuma wannan ba wai kawai sai majalisi irin wannan ba yawan zaman da ake a cikin masallaci a wannan wata yana yana wajabta mana da mu kiyaye wannan haƙƙi sau da yawa yayin da kai kana haƙiƙi cewa akan neman falala wanda wannan haƙiƙi cewa har take kai ka ka aikata haramun to wannan alama ce ta cewa wannan ibadar da take ta san zuciya ce ba ta islati ba ce ba ta fi sabilillahi ba ce ta san zuciya ce dan da ba dan son zuciya ba da ba za a aikata sako ba domin neman falala kamar mutum ne ya rinka yau mutane mahan yana turereniya wai dan ya je ya taba hajarul aswad ya tattaka mutane ya mammace mutane ya cakuda da matan mutane ya kakka masu inda ba a kakka masu wai dan yana so ya taba hajarul aswad to ka san wannan abin da yake yi ibada ce ta son zuciya domin da ya ji tsoron Allah da ya nemi falalar da zai neme ta ne ta yadda yake ba zai saba ma Allah ba ka'ida ce ta musulunci ba a neman yardar Allah ta hanyar saba masa saboda haka mu kiyaye wannan yayin da muke zama mu a cikin majalisi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu albarkar da ya sanya a cikin wannan wata Allah ya sanya mu a cikin yantattun bayan sa Allah ya sanya mu a cikin alfa'izin waɗanda suke rabauta a cikin wannan wata ya ba mu cikakken haske na alkur'ani da na azumi to a wannan shekara mun tsaya a bara a ƙarshen suratu fatir da haka a wannan shekarar za mu tashi suratu yafi bi idnillah saboda haka muna a rubu'in alkur'ani ƙariban mun yi rubu'i uku yanzu za mu shiga rubu'i na ƙarshe Allah ya ba mu yawan rai mu kai lokacin da za mu sauka insha Allah wannan sura da za mu karanta suratu yasin haka sunanta ya zo aka ambace ta da yadda aka rubuta ta a cikin mushaf da harafin nan guda biyu ya da fi haka kake a cikin masahib masahib din musulmi baki daya na kufa da na da na masar da na madina duk haka aka rubuta ta ya da fi kuma haka aka kira ta haka sahabbai suke kiranta kamar yadda ya zo a hadisin jabir ibn samura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar asba da suratu yasin a hadisin wani daga cikin sahabbai wanda yayi yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin musnad na al'imam ahmad cewa na yi sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji shi yana karantawa da qaf wal qur'anil majid da kuma yasin wal qur'anil hakim wato ya karanta waɗannan surori a cikin sallar asuba to kaga sai ya ambace ta da yasin saboda haka wanda ya nuna cewar haka take haka ake kiranta da suratu yasin amma abinda waɗansu suka abinda imam ibn ashur ya ce ya gani a wani mushaf da aka rubuta shi a garuruwan gabas can wato garuruwan gabas a irin su can pakistan da irin su afghanistan da farisa ya ce an rubuta sunan da cewa suratu habibin najjar surar habibun najjar yace wannan garibi ne bai taba gani ba in ba a cikin wannan mushaf din ba la'alla waɗanda suka rubuta saboda kissar ashabul ƙarya da ya zo ana cewa wannan muminin da ya zo ya ce ya qaumi tabi'ul mursalin kamar yadda mu gani an ce sunansa habibun najjar to sai suka ambaci surar da sunansa amma wannan abu ne wanda ba a same shi daga malamai magabata ba shi yasa shi kansa ibnu ashur ya yi istinkarin ya ce ya ce wannan abu ne wanda yake bako domin bai taba ganin sa a wani littafi ba in ba a wannan rubutaccen alkur'ani da ya gani ba wanda ya ce an rubuta shi a shekara ta dubu da goma sha takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu da goma sha takwas kun ga yanzu ana magana shekara wajen ɗari uku shekara ta dubu da saba'in da takwas kai ya gani almuhim abinda aka san wannan surar da ita dai shine suratu yasin haka take a cikin Alƙur'ani. sura ce da aka saukar da ita a makka illa waɗansu suna cewar wani tubu ma ƙaddamu wa asarahum an saukar da ita a madina amma ibn atiya ya ce a'a da ake nufi na hadisin banu salima da suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗansu gidaje mutanen da suke kusa da masallaci mutanen gidan suka bar unguwar sai suka ce suna so su dawo su zo nan unguwar su zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum ku lizinci gidajenku ana rubuta guraben to a wata ana rubuta tattakin ku a wata riwayar sai aka ce sai ta sai wannan aya ta sauka wa naktubu ma qaddamu wa atharahum to ibn ya yace ba wai lokacin ne ta sauka ba tun a maka ta sauka a'a an yi istishhadi da ayar cewa wannan ayar ita ce ma'anar wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku zimci zama a gidajenku masu nisa domin ana rubuta tattakinku zuwa ga masallaci amma ba wai cewa a lokacin aka saukar da ayar a madina ba saboda haka wannan sura ce makiya kuma sura ce da wato babu wani hadisi da ya zo akan falalarta da ya inganta sai dai hadisan sun zo da yawa amma dukkaninsu masu rauni ne daga ci hadisan da suke cewa ita yasin zuciyar alkur'ani ce a kamar yadda zo a cikin musnadil imam ahmad cewa wanda duk ya karanta ta yana neman allah da ranar lahira za a gafarta masa kuma da umarnin a karanta ta akan mamata wato ma'ana wanda ransu ya kusan fita to waɗannan hadisai ba su inganta ba a kamar yadda malaman hadisi suka ce bal har al'imam addar babban malamin hadisi abul ali ibn umar addar qutni yace lam ya lam yasihha fil babu abin da ya inganta a wannan babi na falalar surat yasi sai dai ya zo daga cikin magabata suna aiki da abubuwan da suke nuni akan falalar surar na hanyar kwadaitarwa akan karantar da ita daga ciki akwai abin da aka ruwaito daga yahya ibn abi kathir at-ta'i ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ya ga anas ibn malik yana sallah amma bai riwaya daga gare shi ba shi yasa ake ce masa tabi'i ya ga anas yana sallah amma bai haɗu da shi har ya ji daga gare shi ba amma saboda wannan ganin da ya ma anas ake ce shi ma tabi'i ne amma yawa yawan malamansa manyan tabi'ai ne ba shi da malamai a cikin sahabbai to shi yahya ibn abi yahya ibn abi kathir yana cewa wato malamai suna cewa kaga in kuma yace malamai yana nufin manyan tabi'ai kenan cewa wanda duk ya karanta suran nan da safe wato zai yini yana cikin farin ciki wanda ya karanta ta da yamma zai yini yana cikin farin ciki shine ibnu afiya yace wannan at-tajriba ta nuna haka wanda ya nuna shi ibnu afiya yayi aiki da wannan kuma ya gani a rayuwarsa to waɗannan babinsu babin falala ne kuma ana sassautawa kamar yadda imam ahmad yake cewa idan hadisi ya zo na hukunci sai mu tsananta amma in hadisi ya zo na babin falala sai mu sassauta to ba wai hadisi ba bane wanda ya zo daga maganganun magabata ne abin da ya malamai suke tsantseni wajen tabbatar da inganci da rashin ingancin hadisi saboda tsoron maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce duk wanda ya zanta da wani hadisi da ake tsammanin ƙarya ne to shi tsaya da daga cikin makaryata to don kada mutum ya shiga cikin wannan shi ya yasa ake yin tsantseni wajen riwayar hadisai da ba su inganta ba in har za a yi riwayar su to sai an faɗi hukuncinsu, kuma su zamanto a babin falala ne kamar wannan hadisin ya zo a babin falala shi ya sa aka ruwaito daga waɗansu daga cikin almajiran imam malik abdulmalik ibn habib yana cewa wanda mutuwa wato alamun fitar rai ta zo masa a karanta masa suratu yasin wato a karanta a daidai kansa ko a daidai kafafunsa to duk da yake tana daga cikin abin da waɗansu malamai kuma ba su yarda da shi ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya kidaya shi a cikin ayyukan bid'a a cikin ahkamul jana'i to amma waɗansu kuma daga cikin malamai su ma manya kamar shi Abdulmalik Malik ibn Habib Al-Majirin Malik shi yana ganin babu laifi a yi wannan wani ya daga cikin fada'ilul a'mal to kuma kamar yadda ibn kasir yake cewa malamai shi ma ya faɗa ne ya danganta ya zuwa ga malamai cewa malamai suna cewa wannan sura duk abin da yake tsanani duk abin ya tsananta in aka karanta ta ana samun sauki to shi ma wannan ba abu ne wanda yake abu na gai ba za a iya faɗansa ba a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a faɗe shi ta babin kauna ko ta babin tajriba cewa an gwada an yi wato an yi an lura tunda dai shi alqur'ani Allah ya ce wato Allah madaukakin sarki ya ce mana mu nemi tsari zuwa gare shi to kuma shi alkur'ani rahama ne sanadiyar saukar rahama ne saboda haka mutum zai iya wato karanta surar yana fatan cewar sauki zai zo a cikin wani tsanani sai ga saukin ya zo to yawan wannan abin daga malamai daban-daban shine yake sa sai ga har waɗansu daga cikin malamai sun yi furuci daga wannan har kuma an ruwaito shi kamar yadda al-imam ah, abul fida al-imad ibn kathir ah, radiyallahu rahim rahmatullahi alaihi ya ambata yace wannan shine yasa yace la'alla wannan shine yasa waɗansu malamai suka ce wanda alamun fitar mutuwa ta zo fitar rai ya zo masa a karanta suratu yasin a kansa saboda kaunar cewar fitar ran za ta yi masa sauki zai samu saukin fitar rai daga abin da ke cikin wato magagin mutuwa na tsanani to karanta yasin din zai kawo masa sauƙaƙawa amma wannan ga wanda yake wato alamar fitar rai ta zo masa kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi dan ya ambaci wannan a cikin sahih ɗinsa al-hisan ya faɗa cewar a karanta ta ga wanda alamun saukar mutuwa ta zo masa ba wanda ya riga ya mutu ba bayan ya mutu ɗin bane a ringa karanta masa suratu yasin a yayin da aka ga alamar fitar rai sai a karanta masa suratu yasin kamar yadda ibn hibban ya ambata a cikin al-ihsan bi tartib sahih ibn hibban babu laifi a bisa maganar su abdulmalik ibn habib cikin malaman malikiya da kuma shi ibn hibban wanda ya zo a karni na hudu cikin malaman hadisi da suka da suka yi itimadin wannan domin wannan yana nuna ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna falalar wannan sura aiki na ne a wannan ka kyale waɗannan waɗanda wannan suna wai waɗansu wai ana aiki da ita ma'ana wai yasin mai kulakulai sun mai barkono wannan yana daga cikin tozarta alkur'ani ta yaya ta yaya za ka danganta surar alkur'ani da wani abu wanda yake ake kinsa kamar barkono hmm? ka danganta alkur'ani da barkono bayan kuma wato abin mamaki ita surar ta buɗe. da aka san abin da suke fada aka ce wal al hakim da al qur'ani kyautatacce an kyautata shi abin da aka kyautata shi kuma ka danganta abu wanda yake mutane ba sa son sai zuwa gare shi ko ga wani abu na juz'i sa wannan mummunan ladabi ne kuma a guji wannan kuma waɗanda suke wannan surkulla ne yana daga cikin bin shaidanu a cikin wulakanta alkur'ani domin shaidanu wato miyagun aljanu shaidanu suna zuwa ma ta hanyar bokayensu suna zuwa su ɗora mutane a kan abubuwa na tozarta alkur'ani da zummar samun biyan bukata domin su waɗannan mutane ba abin da yake gabansu in ban da biyan bukata ba ɗa'ar Allah suke bi ba ba wai abin da Allah yake so yake yarda da shi suke nema Allah ya musu ba ba nema suke wajen Allah ba nema suke kawai bukatar su ta biya ko ta yaya saboda haka idan shaidanu suka ce ku yi wannan ko da wannan abin ya kai ya zuwa ga tozarta alkur'ani ne sai su to abubuwa da dama suna yi dangane da wannan sura suratu yasin wanda yake a guje su a guji abin da yake bashi da asali a guji abin da yake tozarta alkur'ani a tsaya akan abin da yake asali a karanta ta a yi tawassuli da karatunta akan neman gafara Allah kamar yadda ya zo a shi hadisin ma'afil ibn yasar duk da yake ba'if ne ko kuma a kan samun sauƙi ga wanda fitar rai ta zo musu wannan tun da an samu waɗansu malamai sun yi ruko da wannan babu laifi a aiki da shi wallahu ta'ala a'ala wannan surar tana da manufofi kamar yadda kowace sura malamai suke fitar da manufofinta daga cikin a gabanin kowace sura wanda yana daga cikin ishtihadi da ƙoƙarin da tadabburi wato zurfin tunani a cikin alkur'ani wanda Allah ya umarni da shi a afala ya tadabbarun alkur'an kai dabburi ka duba alkur'ani ga abin da ke cikin sa na ayoyi to yana daga cikin abin da malamai masu tafsiri suke yi a farkon tafsirin kowace sura su fitar da abubuwa da suke gani su ne sakonnin da surar ta kunsa muhimman abubuwan da wannan sura ta kunsa kamar yadda shi a sheikh al-imam muhammad al ibn ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yace wannan surar ta zo ne ta tabbatar da wato ginshiƙen addini ta fuska wadda ta fiye ya fi isa matuƙa ya fi cika na tabbatar da wato manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi da mu'jizar alkur'ani da kuma abubuwan da ake izina da su na sifofin annabawa da tabbatar da kaddara da kuma tabbatar da ilimin Allah da tashin alkiyama da kadaituwar Allah da gode ma Allah mai ni'ima waɗannan su ne ginshiƙen ayyukan ɗa'a ta babin itikadi da kuma babin aiki sannan daga waɗannan ne daga waɗannan tushen abubuwa ne shari'ar musulunci take yatsuwa kuma wannan sura ta zo da tabbatar da sakamako akan alkhairi da kuma sakayya da ake yi akan aikata sharri tare da shigar da dalilai da suke cikin sassan halittar Allah da kuma cikin rayukan ɗan adam ta hanya wanda take mai ban mamaki hanya ta uslubi daban-daban mai gwanin ban mamaki gwanin ban sha'awa saboda haka sai ta zamanto wannan surar shi yana ganin ta cancanta a ce zuciyar alkur'ani ce domin ya zo a wani hadisi duk da yake yana daga cikin hadisai da ba su inganta ba cewa yasin qalbul qur'an ita yasin zuciyar alqur'ani ce amma hadisin bai inganta ba amma a cikin wannan fitar da wannan munasabar shi al-imam ibnu ashur yana ganin abinda ta kunsa in ma an ce ita zuciyar alkur'ani ce ko da ba a danganta hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya dace ga dukkan mai tadabburi mai nazari a cikin surar ya ga kan cewa ya cancanta a ce a kira ta zuciyar alkur'ani domin daga rarrabe-rarrabenta ne dukkan wato jijiyoyi na abubuwan da alkur'ani ya zo da shi suke yaduwa saboda haka sai ya zamanto kamar ita ce zuciyar wanda daga zuciya jijiyoyi suke ba da jini zuwa ko ina na sassan jiki to wannan shi shine istinbadi da al'imam ibnu ibn ashur yi surar ayata 83 a cikin mushafin mutanen kufa wato na kira'ar asim da hamza da alkisa'i. a sauran masahib kuma ayat 82 ah, <coughs> saboda haka mu wanda muke karantawa musafin mutanen kufa 82 ne a 83 ayoyi 83 a rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد عفت حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون نعم الله تعالى ياسين wannan tana daga cikin alhuruful muqaffa haruffa waɗanda suke a rarrabe wanda ake buɗe surori da su a cikin alkur'ani ba ka samun sai a farkon sura ba ka samun waɗannan haruffa a tsakiyar sura ko a ƙarshen sura sai a farkon sura kuma kamar yadda malamai suka yi suka bayyana a cewa hikima wajen buɗewar surori da waɗannan haruffa su ne tabbatar da cewa alkur'ani gagar koyo ne ba zai yi wani ya yi da ya zo da kamarsa ba domin waɗannan haruffa su ne aka haɗa su suka zamanto kalmomi kalmomi aka haɗa su suka zamanto ayoyi ayoyi aka hada su suka zamanto surori to idan kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi kuma ku yi shi yasa ake ambatan harufa kamar yadda ake ambatan kalmomi amma dangane da ma'ana Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba sahabbai ba su fassara ba amma malamai tun daga tabi'ai sun yi ijtihadi wajen bayyana ma'anar daga ciki imam malik ya ce ya ji daga malamai ya ruwaito daga malaminsa abdurrahman ibn zaid ibn aslam maramin tafsiri cewa wannan suna ne daga cikin sunayen allah yasin suna ne daga cikin sunayen allah sai ya zamanto da aka ce yasin wal qur'anil hakim allah ya rantse da sunansa kuma ya rantse da alqur'ani imam an ruwaito daga ibn abbas cewa suna ne a cewa suna ne daga cikin cewa ma'anarsa ya insan ya kai mutum wato ya ɗin ta mukhataba ce ta nida'i ce ta kira ce ya insan to amma wannan yana da rauni kuma isnadinsa zuwa ga ibn abbas bai inganta ba an ruwaito daga wani daga cikin tabi'ai yace sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa sunaye ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan haka shine ake malamai suke saɓani shin ya halatta a sanya ma mutum suna ya ko bai halatta ba wanda ya ce waɗanda suka yi ruko da cewa sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce ya halatta a kira mutum yafi, kuma an samu daga cikin malamai waɗanda aka kira su da sunan yafi. waɗansu kuma suka ce a bai halatta a kira mutum wannan suna ba idan ya zamanto sunan Allah ne bai halatta a kira mutum da wannan sunan ba yayin da ya zamanto suna ne na Allah to a bisa wannan ne sai malik rahmatullahi alai da aka tambaye shi shin a kira mutum a kan yama mutum suna yasin sai ya ce a ina kin haka to al-imamul qarafi ya ce maliku rahmatullahi alaihi ya karhanta haka saboda wannan taraddudi sunan Allah ne ko sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka zaman lafiya karka kira mutum da wannan suna wannan shine mazhabar mali waɗansu kuma suka ce a za a kira shi za a iya babu laifi a sanya mutum suna yasin kuma an samu kamar yadda na ambata an samu malamai waɗanda aka ambace su da wannan suna kamar yasin ibn zainuddin al-ulaimi al-himsi mai at-ta'liqat al wanda shi ibn ashur ya ambata kuma wannan sunan mutanen misra da mutanen syria suna yawan sanya mutane wannan suna misrawa da yawa za ka samu mai suna yasin a cikinsu har yanzu mu ma a nan ana samun masu suna yasin ko ko ba ku taba jin mai suna yasin ba eh, ana samu amma a wajen malik makruhi ne a wajen malik rahmatullahi alaihi ya karhanta wannan kamar yanda muka ji alaramma ya karanta yasin ba a ce yasin ba kamar yadda take ta kafa ya ayyin sad ya din ba a yi mata imala ba a yi mata madda yasin haka take bal abu ja'far shi yana yin sakta ma ya ce ya fiin sai ya yi sakta ya kankanwa ya fiin haka yake karanta ta kuma mafiya yawan ƙura'u haka suke karanta ta bil izhar da izharun nun ya fiin waɗansu kuma daga cikin ƙura'u suka yi idigami ya fiin wal ƙura'anil hakim kamar yadda warshe yake ya shigar da nun ɗin cikin wawo to Allah ne ya san ma'anar yasin sannan Allah ya ce wal qur'anil hakim wa'u ɗinnan ta rantsuwa ce na rantse da alqur'ani alhakim wanda yake kyautatacce wanda aka kyautata ai almuhkam wanda aka sanya shi ya zamanto kyakkyawa kyakkyawa a zubin zancensa kyakkyawa a tsarinsa kyakkyawa a umarce-umarce da hana-hana da ke cikinsa kyakkyawa a hukunce-hukunce da ke cikinsa kyakkyawa a kisoshi da rararruka da suke cikinsa duk wani abu na alkur'ani kyakkyawa ne to shi ne ma'anar alhakim wannan allah ne da kansa ya sufanta alkur'ani da wannan cewa ya alkur'ani wato in kyautatacce wanda aka kyautata wato allah ya kyautata shi don ku abin da ya abu ne daga allah sifa ce ta allah dole ya zamanto wane mutum ko kuma alhakim bi ma'ana fa'il wato na rantse da alƙur'ani mai hikima wato mai cike da hikima domin abin da ke cikinsa cike yake da hikima babu hikima kamar hikima alƙur'ani dukkan waɗannan sifofi tabbatattu ne ga alƙur'ani alƙur'ani kyautatacce ne haka zalika alƙur'ani littafi ne mai cike da hikima Allah ya rantse da shi domin ya nuna girman alƙur'ani domin duk abin da Allah ya rantse da shi abu ne mai girma mai ɗaukaka a wajen Allah to akan me Allah ya rantse innaka laminal mursalin lallai kai tabbas kana daga cikin manzanni wannan fitabi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya rantse bayan rantsuwa yayi taukidi da inna sannan ya kawo jumla ta sunaye jumla ismiya sannan ya kawo kaf wadda take ta ibtida'i ta fara zance innaka laminal mursali kai hakika kana daga cikin manzanni to shi a uslubin larabci baka zuwa da magana da irin wannan taukidi da rantsuwa sai in ka fuskanci inkari idan wannan a inkari ne ga laraba ga kafirai da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne. to kaga ya dace yi musu raddi a kawo wannan taukidin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen a ƙarshen suratul ra'd wa yaqulu na kafaru lansa mursala kafirai suna cewa kai kai ba manzo bane to dan ai musu raddi a kwantar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali sai Allah ya zubo wannan ya rantsi yayi taukidi ya yi jumla ismiya ya yi lamun ibtida don ya tabbatar da cewa shi yana cikin manzanni wannan ya isa wajen rushe maganarsu da kuma kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kwantar da hankalin muminai cewa hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manzanni duk wanda ya ganshi da duk wanda ya ji labarinsa zai ga wannan to balantana kuma Allah da kansa ya zo ya wannan rantsuwa ala siratin mustaqim kai kuma a kan tafarki kake miƙaƙe wato sai ya zamanto ala siratul mustaqim dinnan ai innaka ala siratul kuma lallai kai kana kan tafarki miƙaƙe kana kan tafarki wanda yake miƙaƙe ko kuma ta zamanto wannan jumla ce ta hal wallahi lallai kai kana cikin manzanni halin kasancewarka akan tafarki madaidaici wato manzanni su ne a wato manzanni wanda kuma kana kan tafarki madaidaici kamar yadda dukkan sauran manzanni suke domin dukkan manzanni akan tafarki madaidaici suke saboda su ne suka bayyana ma mutane kadaicin Allah suka raba mutane da bautar gumata su ne wanda suka fitar da mutane daga kuncin duniya zuwa ga yalwar duniya da yalwar lahira suka fitar da mutane daga kangin bautar wani Allah zuwa ga yanci daga bautar dukkan wani wanda ba Allah ba suka shiryar da mutane ya zuwa ga ɗabi'u waɗanda suke miƙaƙu na gaskiya da riƙon amana kamar yadda yayin da abu sufiyan baya musulmi tiraɓal sarkin romawa ya tambaye shi da mai manzan Allah sallallahu da mai yake da mai Muhammadu a lokacin dan haka yake kiransa da mai yake kiran ku ya zuwa ga wani abu yake kiran ku yace yana kiran mu zuwa ga mu ta Allah da bauta mu daina bauta ma duwatsu da iguma kan da iyayenmu da kakanninmu suke bauta musu yana umartar mu da sallah da kamewa da sada zumunci da taimakon wanda yake mai rauni da ya gaya masa yace wannan shine abinda da manzanni suka zo da shi aya akan gaske cewa manzanni akan gaskiya suke shine abin da suke umarni da shi umar manzanni sun zo da miƙaƙƙiyar hanya da masu hikimar falsafa ba su zo da ita ba domin masu hikimar falsafa wanda dai duk ake takama da su a tarihin bani adam akan hikimar falsafa su ne mutanen girikawa greek su ne suke tinkaho da falsafa sannan kuma indiyawa suke gunsu a baya don su ma suna takama da cewa suna da hikima amma ka ga kawa, falsafarsu ba ta hana su su rinka wato ba ta hana su su rinka abubuwa na duhu da duhun kai ba kamar human sacrifice a yanka mutum ga gunki a yanka ɗan adam ga gunki a zubar da jinin ɗan adam ga gunki su indiyawa su haddin wala haraj sun kai zuwa ga suna bautan farjin mace to ina ne hikima ina tafarki madaidaici to so kuwa annabawa dukkaninsu ballantana annabin ƙarshe sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan tafarki yake madaidaici Allah ya rantse akan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai wallahi kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici tanzil azizir rahim shi alqur'anin nan da Allah ya rantsi wannan muka karanta shi tanzil al-azizir rahim kamar yadda qira'ar asim take halin kasancewar shi alqur'ani da Allah ya rantsi da shi saukarwar ubangiji ne mabuwayi ne jin kai a kuma qira'ar sunafi da suka karanta shi da rufa tanzilul azizir rahim wannan alƙur'anin da na rantse da shi in ji Allah saukarwar sarki ne mabuwayi ne jin kai wato don ya nuna cewar shari'ar da annab sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita akwai wajen innaka eh, eh, eh, ala siratin mustaqim ai shari'ar da ka zo da ita akan tafarki madaidaici take to sannan saukarwa ne daga ubangiji wanda yake mabuwayi mabuwayi wajen umarninsa saboda yadda umarnin alkur'ani yake babu sassauci babu sassauci kutiba alaikumus siyam an wajabta muku ba ana zawarcinku bane da rarrashinku a'a haka yake zartacce faƙulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur gaskiya daga ubangijinka wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta wannan izza ta alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi wato kakkarfa ne babu wani abu wanda yake wato babu sassauci babu jin tsoro a cikinsa amma kuma tare da haka saukarwa ne daga sarki wanda yake mai izza to kuma mai rahama abinda ke cikinsa na sauki da rahama wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku wani wani unci a cikin addini ba sai ja'ala Allah ba'da usrin yusra Allah zai sanya bayan wahala zai sanya sauki wani yassiruka lil yusra za mu sauƙaƙe maka zuwa ga mafi sauki to wannan ita ce rahama wadda alkur'ani ya kunsa sifan hada waɗannan sifofi shine abinda yake bada istiqamar rayuwa izza babu sassauci to amma kuma yayin da babu sassauci a cikin mulkin ya zamanto akwai rahama waɗansu masu mulki izzar kawai suke yi saboda haka sai zamanto fir'aunoni sai tsanani sai tsanani sai tsanani muna hango haske nan gaba muna hango haske nan gaba ba wani abu na rahama to dole a haɗa ana izzar kuma ana rahama hmm. ana duk yayin da aka cire rahama a cikin al'amari to al'amari ya ɓaci to kaga yana daga cikin ihkami kyautatawa na Allah cewa izza ta zo wadda take nuna sultani sannan kuma rahama ta zo wadda take nuna jin kai da nufin islami da kyautatawa litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wato kai manzo ne domin kayi gargadi ga mutane ma unzira aba'uhum da ba a yi gargadi ga iyayensu ba fahum ghafilun saboda haka su mara ne ga barin sanin tafarkin annabawa wato Allah ya naɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo dan ya gargaɗi ga mutanen da su ba su samu wani mai gargaɗi ga iyayensu ba abinda ake nufi da iyaye iyaye na nan kusa ba iyaye na can asali ba tunda tsakanin man annabi Isa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wani annabi kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari ba wani annabi tsakanin annabi Isa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam karni nawa karni shida shekara 600 saboda haka mutanen da suka kunga waɗannan iyayen waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya samu kansa a cikinsu ne kakanninsu ne da iyayensu har ya zuwa ga adnan tunda daga adnan wato silsilar a ƙorashi ta yanke sai kuma tsakanin adnan zuwa ismail nan duk waɗanda za su faɗi ga silsilar to wannan ƙarya suke yi to waɗannan eh, wani mai gargaɗi bai zo musu ba ba wani annabi da ya zo ya zuwa ga larabawa to duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ya zuwa ga mutane baki ɗaya amma mutanen duniya baki ɗaya a kuma wannan ayar kama tana ishara ne ga larabawa amma wannan hali halin mutanen duniya ne baki ɗaya saboda tsakanin annabi muhammad tsakanin annabi isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi la a cikin bani Isra'il wala a cikin Larabawa wala a cikin Farisawa da sauran al'ummomi. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya zo ne a lokacin yankewan manzanci ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul ya ku wanda aka ba ku littafi manzanmu ya zo muku a lokacin yankewa ta manzanci babu manzanci to shine Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi wannan gargadi to wannan ya daga cikin rahamar Allah da asli tanzilul azizur rahim rahamar Allah ce ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gargadi mutane domin da ba dan shi ba da haka za a tabbata a cikin duhu shi yasa Allah ya sifanta shi a cikin at-taura ce idan ya aiko shi zai aiko shi ya buɗe zukata waɗanda suke a rufe da idanuwa waɗanda suke makafi da kunnuwa waɗanda suke kurani to da ba don shi ba babu hanyar sanin Allah babu hanyar sanin lahira da imani da ranar lahira saboda haka ya zo a matsayin mai gargadi kuma an sifanta gargadi da shi domin shi ne abin farko shi ne abin yi na farko kuma abin da annabi sallallahu ya fara yi kenan bishara tana biyo bayan gargadi sai an gargadi mutane tukuna sun ji tsoro sun shiga taitayinsu sun tsaya a kan bin Allah don jin tsoron abin da zai same su to sai a yi musu albishir shayin da kuka yi istikama to albishir zai zo muku kamar yadda za mu gani a ayoyin gaba to sun zamanto da ba a yi iyayensu gargadi ba sai suka zamanto marafkana fahim gafilun da haka suka zamanto gafalallu ai gafalallu ba wai gafala ce ta asalin halitta ba ba wai gafala ce ta rashin sanin duniya ba a gafala ce ta rashin sanin lahira ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san abin da yake zahiri na rayuwar duniya amma dangane da lahira su marafkana ne saboda haka fahum ghafilun su marafkana ne gabarin abin da manzanci gabarin abin da gargadin manzanci ya kunsa gargaɗin manzanci abinda manzanni suka zo da shi ba abu ne wanda za ka zauna kai tunani ko kai mafarki ko ai maka kashafi ka ce za ka gano shi ba ko ka shiga laboratory ka haɗa wannan da wannan ka ce za ka gano wannan ba abu ne wanda yake sai ta wahayi kawai ba ka da farfarkin saninsa sai ta wahayi saboda ɗan adam ɗan adam ba a bashi daga cikin ilimi ba sai kaɗan kaɗan wa ma'aukitun min al'ilmi illa khalila. ka duba ka gani cikin halittar Allah duniyan nan ya kankanwa ita ce kaɗai fa ɗan adam yake da ilimi a kai abinda yake bayan tafi bai sani ba sai dai kai tunanin ka fassara sigina ta zo maka mai wannan sigina take nunawa ta zo maka daga mas akwai ruwa a mas nan babu ruwa a mas me yake faruwa akwai halitta menene a wajen ta fi duniya girma amma baka da sanin kowanne a duniyar ma kana zaune kusa da ɗan uwanka baka san abin da yake gudana a cikin zuciyarsa ba jahilcinka ya isa jahilci shi yasa Allah da yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba mai iya faɗan wannan sai Allah ba ba ku da ilimi ba sai kaɗan to kuma yanzu ai kaga muna gani muna gani yanzu nawa ne su kansu wanda suke takama sun kai matuka wajen sani zaka ji suna cewa a ah, waɗannan misri ne wato abu ne wanda yake wato mai ɗimautarwa ba mu san shi ba a ɓoye yake to ballantana kuma ka san abin da ya danganci Allah da sifofinsa da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so da ranar lahira ba yadda za ka gano wannan sai ta hanyar annabawa sai ta hanyar gargaɗin annabawa shi ya sa aiko su yake daga cikin rahamar da babu kamata to sannan Allah ta'ala yake laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun haqiqa kalma wato zance na azabar Allah ya tabbata akan mafiya yawan su dan haka ba sa imani wato kalmar tabbatar azabar Allah akan kan cewa waɗannan Allah ya sani a cikin ilimin sa ba za su imani ba saboda haka wannan ya sa ba sa imani saboda Allah ya riga ya san a cikin yadda suke sifar girman kai da take gaskiya tana tare da su da haka duk wanda wannan sifar take tare da shi ba zai yi imani ba saboda haka alƙawul a nan wajen ai kalmar Allah da ya ce waɗannan wato Allah ya wato daga ilimin Allah Allah ya faɗi cewa Allah ya zantar da cewa waɗannan ba za su imani ba kuma ba za su taɓa imanin ba to wannan rarra shi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa kada ya halakar da kansa akan bibiyar kan cewa dole sai sun yi imani mafiya yawansu ba za su yi ba kuma gargaɗi ne da su waɗanda ba su yi imani ba kar su zamanto cewa wannan kalmar ta hau kansu saboda ka sani ba me Allah ya kaddara maka Ba ka sani ba ko kalma ta hau kanka ko kalma ba ta hau kanka ba saboda ka kada ka nuna isa wajen Allah kada ka nuna gadara dan baka san abin da. Allah ya sani dangane da kanka ba kai kanka baka san abin da Allah ya sani dangane da kanka ba saboda ka risuna ma Allah to wannan wa'azi ne gare su kan su zamanto kar waɗannan rashin imanin su ya zamanto saboda kalmar azabar Allah ta hau kansu ne to sannan Allah ta'ala ya ce inna to a ramar sai ka karanta ayin inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حسبك جزاكم الله خير الحمد لله آه، إن شاء الله آه، زامو آه صلى التراويح كرتي تقص da kwata za ta da sallar isha insha Allah kuma kamar yadda aka saba din dai za mu bude da suratul baqara muna karanta juz'i juz'i raka'a takwas sarawi shafa'i da wuturi raka'a uku Allah ya mana muwafaka Allah ya karba da tambayoyi insha Allah daga gobe kamar yadda uslubin mu ya yake za a fara budewa da tambayoyi minti goma a ah, sannan mu dora karatun tafsiri bi iznillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين واجعلنا من أتقائك من الميلاد واجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا يا ربنا من المقبولين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أخانا عبد الوهاب عبد الله اللهم اشفه من مرضه وعافه في بدنه إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم موتانا وآت مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم صاحبنا في أسفارنا اللهم اللهم اختم على قلوب أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين